أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملين على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ثم أما بعد لمرة ثانية أو الثالثة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baru sun soyayya wani rai baya da alhamdulillah za mu daga inda muka tsaya a ɗazu insha Allah wannan sai mu ce zaman mu na hudu kenan Allah ya yarda har yanzu cikin kitabu siyam littafin asubul sawiyya littafin sunan marwiyya na alhaji alhakami rahimahullahu ta'ala wallahi abu ɗaya da yake birgeni da wannan malami shi kamar yadda dan malik ke ta yuqarribul aqsar ladhi mujazi wa tasdiqul badla bi wa'din yana kuso yana kusanto da abin da ke nesa kuma da lafazin ya shauki kaga yanzu insha Allah duk dai abin da muka yi gabata ina tsammanin nan gaba sai dai akwai a wanko ko alhamdulillah haka ake so Allah madaukakin sarki albarkaci abin da muke karantawa ilimi da muke da shi da wanda za mu samu nan gaba ubangiji Allah ya sa ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba ni da ku duka Allah ya karɓa mu wata ramadana da imani kuma ya samu cikin intattun bayan sa da za su zama yan aljanna a wannan wata babi na takwas haka za babi na takwas malam ce babu saumu taqawwa babi ne da zai magana akan azumi na tsawuri idan muka ce a tsawuri abin da ake nufi ne a tanakul azumi na nafila wato bayan mutum ya yi karillansa duk abin da Allah ya wajabta maka na dole ka riga da ka sauke to sai kuma ka nemi kare sai ka nemi kari akwai sallah na tsawuri ta yi sallarsa ka to a nan sai ka yi rakata ne صلاة التشريق صلاة الضحى سنة الظهر سنة المغرب الشفع والوتر قيام الليل وهكذا aikin hajji shi ne wajibi akwai umra wanda shi ne sababu akwai zakka shi ne wajibi za ta yi shi ne sababu to azumi na ramadana shi ne wajibi litinin da alhamis a ayyamun biyu da uku kowane wata sha uku sha hudu sha biyar afbal siyamu dawud siyamu arafa yawmu arafa yawmu ashura a haɗa da shashu'a duka wa'annan azumin mukane da ake na na na wasu يأتي في أصيام تطوع أظن تطوع ما لم يكن سوى يجرى صوم الست من شوال وعشر ذي الحجة باستكمال لا سيما تابعها تعكدا لغير أهل الحج نقصا وردا وتاسع وآشر المحرم بل كله بل صوم كل الحرم كذا ثلاثة بكل شهر وفعلها في البيد في البيد خير فدري كذاك كل اثنين أو خميس قد سن صيامه بنفس لا يرد ما لم يكن يشرع انا shar'anta صوم صوم صوم ستين شوال a dutsen kwanaki shidda a cikin watan shawwal da ake kira sittu shawwal ko sitta shawwal ko a dutsen kwanaki shida a cikin watan shawwal an samu hadisi daga imam bukhari da nisa'i daga abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa annabi ya ce man sama ramadana duk wanda ya azumci watan ramadana wa atba'ahu sittan min shawwal ya bi bayan ramadan da azumin muka guda shidda a cikin watan shawwal fa za ka siyamu dahari za a rubuta mishi ya azumin shekara saboda duk muka ce alhasanatu bi ashri amsalha in ka samu kwanaki talatin na ramadan idan kuma ba a samu irma ba aka samu ishirin da tara a matsayin kayi azumi ɗari uku a ke rufa idan ka yi sista shawwal a matsayin kayi azumi sittin ake rubutawa kuma shekara ɗaya kwanaki ɗari uku da sittin ne malam za a zo a buɗe slip ka ramin tashin kiyama in an buɗe result ka in an buɗe exam sheet ka tun da jarrabawa muke a duniya exam sheet ka Thursday fasting, Sunday fasting, Monday fasting, Tuesday fasting. Baba na baka ci ba? A ah, insha Allah ka tsallake, Allah ka samu tsallake. Wa ajin bil hijja. Sai kuma a zuntan kwanaki goma farko na bil hijja ma ne yake bisnali, amma idan mutum ya ci take. Malam ya ce, daga cikin kwanaki masu falala da ake son mutum ya abince su akwai kwanaki goma na farkon watan zulhijja daga ran da aka ce watan ya fa kama na farko na biyu na uku na hudu na biyar na shida na bakwai na takwas na tara duka mutum zai azumi rana na goma kuma za ka kame sai an dawo daga idi sai ka ci abu kuma son samu ana son ka fara cin hantan dabban da aka yanka ai hanta lafiya ne mutanen mai gaske ne hanta lafiya ne kucin biyu kuma la'ala sun san mai hanta ga lafiya ga daɗi ko an samu kwaɗaitarwa na yin aikin alkhairi a cikin wannan wannan lokaci hadisi Abdullah ibn Abbas da yake cikin sunan Nasa'i da yake cewa ran Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min yawmin ma min ayyamin babu wasu kwanaki wanda al'amalu salihu fiha habbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam wanda kyakkyawan aiki a ciki ya fi soyuwa a gurin Allah sama da kwanaki goma farko na watan Zulhijja to sai sahabbai suka ce ya rasulullah wannan jihadi fi sabilillah hatta jihadi don Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce musu wannan jihad haka ko ko da jihadi ne fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi sai mutumin da ya fita da ransa ya fita da dukiyarsa sallallahu alaihi wa sallam ya shay'in min haka kashe shi aka ɗebe dukiyar to shine kaɗai ya wanda ya aikin alkhairi a cikin kaga daga cikin ayyukan alkhairi ana sa azumi ko ba a samu ana sawa to da malam yake bistikmali bistikmali yana nufin cewa ana cika na goma ne da dan wannan kamewa da ake ba shi komai ba har sai an dawo an yanka malam ta yace la siyama musamman ma sati'aha rana na tara ta akudan lirairi a halin hajji shi kan ya tabbata ma ga wa'anda ba su yi hajji ba nafsar wa'ada kuma ya zo a nafsi mutum ne bai samu zuwa aikin hajji ba rana na tara ana son mutum ya azumta yau mu haraka. dangane da akwai hadisi da aka samu na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Abu Qatada yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mu haraka. mutum yayi azumi ranar arafa ladan ka shine yukaffiru sanatayn Allah zai gafarta maka zanenin shekara biyu ma'abiyatun wa mustaqbilatun this year da next year tunda an zo zulhajji ai za a ce shekaran ya wuce to abin da sai ce daga muharram har hajji nan duk zunubin da tsakaninka da Allah ne ka ci bulus duk zunubin da tsakaninka da Allah ne ka ci bulus wa mustaqbilatun da kuma falakiya shi yasa annabi ba alaihi wasallam ce kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba kowa san aljanna ne sai wanda yi halan kai kaza a gafarta maka na'am eh kuma kun mutum ya annabi a hadisin nan annabi ya ce wa sawmu yawm ashura idan mutum ya azumci ranar ashura ya sanatal mawdiya zai gafarta Allah zai gafarta mishi zunubin lafiya ka san mutanen mu saboda rashin kunya ma Allah a kowanne in an tashi magana ma sai ce musamman dangane da abin da ya shafi cikin tashawwa sai ce wani ya fitar da shi daga cikin yan uwansa malamai faɗa muku gaskiya magana nan kafirci ne to tell me the truth magana nan kafirci ne wannan alamar mutum mu'mini ne duk abin da na addini ne yana girmama abin ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب علامة شوى أقول سورون ألا أتكن دوشي أرباوة ذاك تدك أبن دينا دا ريليشن شيب دا أجين ذاك دينا جرم ما أبن مكمل دبايا جرم ما أبن دينا دا علاقة دا أجين ينا دا الله رأيو الله رأيو الله رأيو الله رأيو الله رأيو الله رأيو الله muna tare ko akwai hadisin da imamun nasa'i ya rawaito daga ranar hafsa binti umar radiyallahu anhuma war mu'minai matar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam take cewa arba'un akwai abubuwa guda hudu lam yakun yada'aha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah jira da amincin Allah tabbata gare shi bai kasance yana barin wa'annan abubuwa hudu ba siyamu ashura annabi baya barin azumi ranar ashura wa salatatu ayyamin kulli shahri kuma baya barin azumin kwanaki uku a kowane wata ayyamin biyu kenan wa raka'atayn qabla al-ghadati da kuma raka'atayn fajr amma hadisin yana da matsala idan mutumin da yake aikin hajji ya je aikin hajji shi mutumin nan ya sani ba a neman shi da ya yi wannan azumi na arafa su wa'anda aka sa su yi azumin nan su ne wa'anda ba su samu tafiya aikin hajji ba ta aiki don su ma ya zama na sun samu wani abu na ibada da za su more ka san shi ayyukan arafa shi ne ma aikin hajji annabi ya ce alhajju arafa aikin hajji in har mutum ya samu arafa ya samu cikakken aikin hajji to shi kuma aikin hajji idan mutum ya yi aikin hajji da larafa ba ba ta a ciki lafusu ba fasikanci ba munafurci da gulma a ciki wala gidan kuma baya zama ana mutu da shi to insha Allah ya samu hajjin mafru annabi ya ce lahu da illa al-janna ba ka da sakamako sai aljanna to kai da Allah bai baka daman zuwa hajji ba in mutu aka ce to kai ma ga dan wani abu nan ka dan ci bonan gane ku shi yasa yake da daɗi yake da daɗi mutum ya zamo mai wa'annan azummuka irin na filu sai ma wani lokacin kai sa'a sai ya cike maka gurbin farilla da bai gurbin yi ba Allah ma lokacin sarki ya zama samun ya samu dace akwai kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana mutumin da yake tsayuwa a arafa yayi azumi wannan hadisi ya inganta hadisin Abu huraira ita anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naha an sawmi arafa bi arafa annabi ya hana mutumin da yake filin arafa kuma yayi azumin arafa mun gane ko saboda haka idan ka tafi aikin hajji kai ba za ka zo maka na azumi na arafa ba duk da hadisin yana da illa saboda akwai nahadi ibnu harb al-hijri a cikin sanadin kuma yana da rauni a azumi an tura azumin ashura ya tabbata lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo shi garin madina ya da yahudawa suna azumin wannan lokaci shi yasa ma ne ce wa wa ashirul muharram da rana na tara da rana na goma na watan muharram manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yazo garin Madina ya samu yahudawa suna azumtar ashura manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambaye su ma hada me yasa suke haka sai suka ce yawmun salaha yawmun salih wannan rana ne mai kyau ne madda Allah fi Musa wa bani Isra'ila min aduwwi ranan da annabi Musa da mutanensa bani Isra'ila suka tsere wa Fir'auna suka wuce lafiya a wannan rana na Ashura ne to ba samu Musa annabi Musa sai ya abinci wannan rana to a lokacin annabi sai ce ana haqqu bi Musa ku ai ni na dukkan cinkan annabi Musa sama da ku haka ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azumi a wannan rana kuma ya umarci mutane da su yi azumci wannan rana a shekara na gaba annabi sai ce to za a saba ma yahudawa sai sa nake faɗa mu jiya na faɗa muku mu yana kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma addinin mu yana son muna bambanta da mutane muna kokari muna upgrading kanmu it is very hard a ce rana sun kabar da ka to amma kana ragewa gradually gradually sha Allah man fara ana barbi wasa duk wanda ya hau farko tafiya ya fara tafiya ya hau hanya ne an gara da shi ta inda zai je saboda haka gradually gradually kana ragewa kana ragewa abubuwa da za su dauke shi duk kuma yanzu ne, kamar yadda jiya nake faɗa musu babu wani abu na addini mu da kuke daga mafi da sauƙin an ga an lalata komai everything we prefer komai su da namu what is to tell you how to feed mutanen mu have become in general how to be really have become mutum ya yarda da kwaikwayi wanda ba musulmi ba cin malbar wa ma'akal cin abinci mana wai za ka kawai wani kafo a bakin cikin gajere ne katon kai da jan ido baki kirin wai ya zo shi wai shi ma zai ci abinci da fok da hannun hagu saboda arna suna shi shi bukatar shi kawai he wants to belong a ce shi ma ya waye shi ma namu ne to just be true makin ka ba. makin ka makin ka makin ka ne bari mu faɗa muku wani abu da ba ku sani ba kun ga arnan sau, arnan kudu ba wani yahudawa ba har nan da suke kudancin kudancin najeriya har nan kudancin najeriya kristan kudancin najeriya kun san in aka fara faɗan faɗa na addini har kristan in arewa in yana gudu kashe shi suke suna cewa shi ma ɗan arewa ne na suke yi duk of amma yanzu wallahi akwai wanda annabi ya ce a yi abu in mai ramani ya ce kar a yi zai mai ramani a abu. annabi wallahi ta san shi da ita wallahi wallahi a yanzu annabi ya ce abu ba kyau dan hausa da rama zai ce halal ya zara shi malam ba an samu wani ba wani mafiyaci yana aiki da arewa ɗan kifo ana intabin shi a gidan rediyo yake cewa yanzu ya kamata wai akwai gyara kuɗin zakka ya kamata ta ce na yin girma Allah ya wajabta zakka ya faɗi waɗanda za a ba wa ɗan fim a Kano ɗan fim a Kano mai amsa sunan musulmi yana cin gyaran Allah ɗan iska musulmi zai wai ya kamata malamai su duba ana ce percentage ana ba ma masu haɗa drama saboda su ma wa'azi suke kafo da girmu wanda ya kamata in limamin su baya nan shi ya gafalla shi da girmu budurwa ta girma ta manyanta ta rika ta rike har ta fara rubewa sai ta zo ta nan da gudu ya zo ta nan da gudu suna yi fulawa wai su suna waka ba haka al'ummar mu suka zama ba haka al'ummar mu suka zama kullum burin mu kullum burin mu muna son mu burge kullum burin mu muna son mu burge wayannan mutane kuma ni muna faɗa musu, mutum ba zai kika da kwana mutum ya kika da wuni kuma yanzu yana son ka da kwana ki san duk wanda yake baya son ka yau da safe inda da zai zuce na son ka mutu yanayin cin mu na harna tafiyan mu na harna mu'amalan mu na su auratattun mu na su komen mu na su hatta abu na addini ba kuma za ta hada da yahudanci yahudanci mutane mu ba ta ni ba haushe ne a nan ne ba za a hausa ma ba na kunyan ko a ina in ba ka karbe ni a bahaushe na ba reject me wallahi ba na son kan ba ka so na a bahaushe to amma mutanen mu yanzu zan yi larabci na awa ɗaya ba zan burge ka ba in wani wawa ya wani wani na minti talatin na minti uku ka samu turanci ma da ka turanci to kai abin da yake da relationship da addini ka baka da awal shi wani ne kashe shi akwai wani da ya tura mana a islamic awareness na karanta na yi saving yawa kan memory card na yanzu haka aljihuna pictures ne haka lokacin da turawan mulkin mallaka suka zo su suka zauna suka zo arewa suka tafi ɗaya daga cikinsu ya ce the only way da za a cikin mu shi ne idan aka raba mu da al'adu da addini ne wannan an yi nasara ko ba nasara normally ba a typical kanun gelda wallahi da wayo na a typical kanun gel 20 years back in ta zo wucewa ana tare yan maza za ta cire takalmi tun daga nesa ta fara bin bango ta wuce yanzu za ta tsani sai ka ɗauko gyale sai ka safa a yasa a faɗa ɗaya sai ka yi irin ɗaurin nan uwar shegu ka sa gashi na ƙarya da gashin jaki da gashin doki da yin dubutun haka sai ka zo ta ita kamar mutum mutum aljana aljana ka san akwai wani lakon da suke sai ka ga sun fara su ba mutum ba su ba aljanu ba mu ba su na zalika la ilaha illa wa la ilaha illa sai ka ga sabo tana kaɗawa ita kuma wata maninsa ta burge ne alhali ta ta sun saka kanta malam ne, drilling yadda a cikin wani samuna in muka koma muka rufe komai namu we are going to we are going to enjoy life annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar suna azumi asura azumi ne fa wanda a ya dauka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya fara yin azumin asura ya ce idan Allah ya mun tsayin rai shekara mai zuwa na mallar ta daya shekara mai zuwa zan azuci rana na tara ba don komai ba sai don saboda a saba ma Yahuda wannan mu kuma yanzu saboda bamu da tunani sai da Yahudi malam wallahi wani yana faɗa mai yace ta cikin nan akwai aski da zaki Allah ana aski manufar aski shine a zagi addinin musulunci kai kuma saboda wani ne mawaki ko wani ne dan kwallon kafa kai ma za ka je sai an maka hmm? ganin nan wata mawaƙiya nan fi ajiram wara ma da sanar ajiram nan fi ajiram nan fi ajiram بلارد يا دولارد شتك واضح والله آية الكرسي أكبر نسامة تسعي بسكو أكي أما يوكا أدن نسونا فورارا لبسونا فو سونا كرنة سونا كرنة محمد كرنة كما كنت قد تنتر الله الله يكشي في إتتكار وني وني وني كوي يتوقو أسدك سوفاجر كثاب ta zo ta taro kawai ya zo ya buga da ita da shi da ita da karam duk suka zo ya ce ban faɗa annabi mu barke ba sai na kashe ki na tsiyaci akwai wata mawaƙiya basiriya wallahi ita ma ayyukan kursu aka a akan flu ta zo ta tana waka tana zuba giya na manta sunanta tana waka tana zuba giya akan ayatul kursi tana hawa jirgi lafiya kalau jirgi ya ce dum amma mutanen mu saboda jakuna ne har yanzu ana kwanta a kunna wakanta a yi rawa a yi abin nan saboda su ma'aukata ne saboda su manta ma'aukata ne an ana sani ga yayin da ake wa baka sani da Allah tsakani da Allah mutum wai za a yi waka da spanish spanish kana mai duguri baka iya barbarci ba kuma kai kanuri ne kuma baka iya yaren kan ba an yi waka da spanish kuma kana girgi da kai wallahi malam ka ji na rantsi maka da Allah wallahi musulman da ba su iya kuma su fatiha ba sun fi wanda suka iya kuma su fatiha haya. ina ga malamin. mun taɓa jiran da kai na wannan babban ma'aikacin nan da na ka koya mar sake halafiya. darekto ne a abuja ya ritaya ya dawo maiduguri ya zo yana sallah yar autan shi ta ce wallahi ma ba kai zani fatiha haɗe iya ba amma ya je semina a Dubai, ya je semina a US, ya je semina a UK, ya je ya yi kwas a Massachusetts, ya yi kaza, ya yi kaza. Kuma he is very proud ai lokacin da muka je ingila lokacin da muka je ingila amma bai zuwa suratul fatiha ba matsiyaci kuma na rantse muku da Allah suranci yaya. iya wallahi bai kai surori takwas zuwa goma ya koya ba ce mun zuwa an gama karatun shi yi ilo fatiha ikhlas na falak su masar da sauransu kafirun kafirun ma man bakkar muka yi muka tsallake kafirun ya ce to shi ya domin sharrin na shi ta haƙura su malamai dole mu gyara wannan tunani malamai ke cewa bal kulluhu ai bal abato bal mu kulli haram ah, yana da kyau mutum ya zamo yana yawaita ah, azumi da yawa in annahu saboda ana ana so ga musulmi ya zamo yana yawan yin azumi musamman a watan muharram kullul haram yana nufin kullu shaharul muharram kenan ko kuma mu ce kullu ashhurul hurum dukkanin kullul hurumi dukkanin watanni masu alfarma dama akwai watanni masu alfarma ko hmm. Ah, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa afdalu siyam ba'da ba'da ramadana shahrullah al-muharram mafi falalan azumi bayan na watan ramadan shine azumi a watan ramadan a watan muharram da an samu asali wanda akwai a sunan abi dawud hadisin abi mujaida al daga babansa daga amminsa kanin babansa babansa ya bi daga dan uwansa ne yansa ko kaninsa shi kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa a ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fa qultu ya rasulullah yace yace na zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai na ce maryama yakin Allah ana ar-rajul alladhi ataituka amul awwal yace ni ne mutumin nan da zo maka a shekara na farko sai ya ce marfa mali ara jikinka na fila annabi sai ya ce marfa ya naga jikinka haka ba ya naga jikinka haka ba ya naga jikinka haka ba ala man sai ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma akaltu ta'aman bin nahari ce tun da na musulunta ban taɓa cin abinci da rana ba azumi kullum nake ma akaltuhu illa billaili ban taba cin abinci ba tunda na musulunta sai dai da daddare qala annabi sai ce masa man amaraka an tu'azzila wa sai ka azabta kanka qultu sai ya rasulullah inni aqwa sai ta rasulullah ina da karfin jiki ne na ga zan iya ne sa nake qala annabi sai ya ce mar sum shahra sadri wa yawman ba'dahu ka azuci watan haƙuri muharram saboda ba a yaƙi yaƙi mun gane ko wa yawman ba'dahu kuma kana amintan kwanaki kwanaki bayan ramadan qultu sai nace in Ya yace ina da ƙarfin yi annabi sai ce mar sun shahara sabri wa yawmayn ba'dahu ka azumci watan haƙuri muharram duka to bayan ramadan muharram kuma sai kana yin kwana biyu ka huta kwana biyu ka huta sai ce inni aqwa qala sai annabi ce marsum shahran shahra sabri wa thalathati ayyamin ba'dahu wa sum ashhur al-furmi yace ka azumci muharram kuma kana azumin kwana uku ka huta kwana uku ka huta sai kuma duk shaharul haram in an zo ka azumce shi duka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mishi haka to ba laifi don mutum a mutum ya yi azumi da yawa ana son mutum ya zama mai yawan azumi kamar yadda jiya mun faɗi wasu daga cikin falaloli na duniya da kuma na addini da ake samun sanadiyar azumi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dakar da mu da wa'annan falaloli da baki ɗaya malam sun ce kaza salata sun bi kulli shahari ce hakanan nan azumtan kwanaki uku a kowane wata wa fi'liha aikata hakan filbidi a cikin kwanaki masu haske khairun ya fi alkhairi fadari saboda aka gane A azumtan ayyamun biyu. yaushe da yaushe ne ayyamun biyu? yaushe da yaushe ne ayyamun biyu ban yarda da amsan ka ba na'am sha uku sha hudu da sha biyar ga watan muhammadiyya wa azumtan wayannan kwanaki uku su ake kira ayyamul biyu saboda hadisin abu huraira abu huraira ne ko yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man sama min kulli shahrin salatata ayyam duk wanda ya azumci kwanaki uku a kowane wata fa zalika siyamud dahari to lalle wannan shi ne azumtan shekara complete cikakkiyar shekara saboda Allah man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda ya zo da aiki mai kyau kullon gila duniya tamisan ake sai a yi multiplier da sau goma ko sai a ba ka goma kaga in kai an kwana uku sha uku sha uku sha biyar din nan sai Allah ya rubuta to duk watan kai kana azumi Allah madaukakin sarki ya amsa mana hmm. Ah. akwai kuma hadisin ah, abdizar shi ya nuna cewa a yi ayyamun biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man kana minkum sa'iman min ash-shahri thalathata ayyamin falyakun salatul biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda zai azumi kwana uku a kowane wata daga cikin ku to ya azumci kwanaki hukumin masu haske saboda wata ya fi haske a wannan kwanaki mafhum ah. to shi yasa ka kuma hadisin Abu Hurairah yake cewa awsani khalili bi salati yace ba da tsayi na wanda nake so sama da kowa in an ce al-khalil matsayin kulla malam karke da ba kowa sai Allah da Annabi saboda son su addini in ka ba mu wani kulla za ka samu matsala salafatu man kunna fihi وجد حلاوة الإيمان أو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. tun daga ɗaya mawakin idan aka je su soyayya ta kai hulla shi ne za ka ji yana cewa a tani hawa haku <laughs> eh, ya ce a tani hawa ha kabla an adrika alhawa fada da kalmar khaliyan ta tamakkana ya ce kaunarsa ya zo min tun kamun in ake kauna da ya zai samu zuciya falalau sai soyayyar ta ya zauna sai ta zama abin bautar shi shi yasa ɗan su mu mudawwa bai zama yana son laila sama da kowa a doron ƙasa har sama da Allah da wuzansa da aka zo za a yi sallah kawai sai ya fuskanci gidansu laila a matsayin alƙibla <laughs> ya fuskanci gidansu laila a matsayin alƙibla yana sallah aka zo aka ce mar to kai ya haka ba Allah ya ce a fuskanci masjidul haram ba sai yake a ai kuma Allah ya ce <laughs> ka ina ma su wallu kafin kafin kafin ne ne shi ko da yanzu yana kaddaro ya ɗauko wata hujja da zai kare kansa Allah madaukakin sarki ya rubuta ya rufa mana asiri to daga cikin azumi na taqawudi akwai azumtan ayyamun biyu an gane ko ah, akwai lafazi da ma ya zo cewa ayyamun biyu sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ce mai ya ababa ya kai abubar idan kunta min ash-shahr thalatha idan da ka abinci kwanaki uku a kowane wata فقل ثلاث عشر كلمة شهر وأربع عشر بشهر وخمس عشر وكما شهدية فما حديث أحمد بن في ترمذي كرويتوشي أشكي لتكفن سمع سؤال بركة ذلكم كما أردت حديثي لدى أسامة بن زيد آه wanda shi ma yana daga cikin yara da suka girma a hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ma ni sama ai da mu ai da rafa ina sallah aljanna ina jiran amma Allah ya ba mu gidan aljanna shi yasa wasu daga cikin su kamar sai na Bilal saboda kauna da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce ba annabi a Madina kasa zama a madina ya yi kawai ya bar madina eh, amma sai ka wani ya mutane imam malik ibn anas saboda girmama manzon Allah in yana cikin madina baya yawo da takalmi a kafin shi zai cire takalmin ya sa a hamma idan ka zo da tambaya na fikihu imam malik zai zauna ya baka amsa in aka ce hadisin annabi ne sai ya shiga yayi wanka ya san da kaya ya wanke baki ya yi brush ya fara turare ya fara ƙanshi an kawo turaren wuta an ajiye zai ce hadisin annabi za a karanta hadisin annabi ba karamin abu ba ne a girmama gurin a bayyana wajen amma wani kafin bahaushe mai kafin kai mai jakkido mu munafiki ko gemu ba shi da shi zai zauna yana zagin mali Allah ya shirye shi ne shiryawa ne ba ne shiryawa bane Allah ya lallaka mana shi الرويتو شوا أسامة بن زيد شوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج حتى يقال لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إن يقال الجير أبو مينا إلى نازلة الرأس خير النبي هو كمان بدي دينا أبدا ويفطر الأيام حتى لا يكاد أن يصوم إلا في يومين من الجمعة إن كان في صيامه وإلا صامهما. يجي إذا كما ya fara ya bar azumi na kwanaki har ma ka ce bari ya azumi ba illa fi mai, sai dai wasu kwanaki na juma'a a tsakanin juma'a ce juma'a guda biyu wani lokaci wato alamis kenan a litinin da alamis har in annabi ya bar azumi na fila sai a ce ma kaman ba zai sake azumi ba kuma da kana lakum fi rasulullahi uswatun yana da kyau mu zama masu kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen yawaita yin abu na nafila malamin ke cewa wa sahha fil hadisi khairu sawmi siyamuhu siyamuhu yawman wa fitru yawmi wa sahha min fi'lin nabiyyi kana أكثر ما يصوم في شعبان وصوم يوم في سبيل الله بعد عن النار بفضل الله malam ce wa sahhatul hadisi ya inganta a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa khayru sawmi mafi alkhairin azumi ya mu yawman nasibu yawmi ne mutum ya azumci rana daya ya bar azumin rana daya me ake kiran irin wannan azumi ya mu da saboda hadisin Abdullah ibn Amr ibn Aas radiyallahu anhu ma da yanzu gulmin da Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya Rasulullah ina so lan na azumi annabi sai ya ce ma sun fi kulli shahri salata ayyami a duk wata kai azumi sai ya ce inni afwa min zalik ya ce ni fa na da karfin da na alaihi wa ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mishi sun yawman wa asir yawman wato ana nan ana karawa har aka zo annabi ya ce wato ka azumci rana daya kuma ka ka bar rana daya yau kana azumi gobe ba ka azumi maganar kullum kuma ba mu yi yau ka yi azumi gobe ka ajiye abu wa huwa sawmu akhi daud alaihi salam annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan irin azumin annabi daud shi alaihi salam to su yi wa ku da annabi yana cewa haka annabi su ya wuce su hmm? ma a kala haɗin ba amin kaf khairun min an yi akula min amal gari ya ce fa inna nabi Allah da wuda a yi salam kana ya akula min amal gari khairun siyami siyamu da wuce a wa annabi bai ce annabi da wuda haka yake annabi da wuda haka yake annabi da wuda haka yake to kai kuma ba ka yi na shi ne you don't even want to kwaikwayo da annabi ba ne abu wani mu gyara ba ana ana kwaikwayo ne na mutum kirki ba a kwakwan ganin ba a kwakwan ganin A akwai wani gaye da aka fi aka shi mai yanzu kai ka zo gidan ka zo gidan ku kai da kanka ka ba wa kanka aure za ka ba wa kanka aure ce kai ba su ne na gyara shi da kanshi shi ya ba kan shi aure yake sai ni ya gyara al'ummar mu sai gyaran Allah Allah ya gyara mana Allah ya gyara mana Allah ya zama da garin mu shi. wa kuma ya inganta min fi'lin nabiyyi daga aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi a aikace kana aksaru ma yakunu cewa mafi yawancin abin da yake a zuta shi ne fi sha'abana a watan sha'aban hadisin na na aisha uwar mu'minai sai sa mai kafilatul waqidiyya yake cewa ma kana ummul mu'minin wa shani صريحا يحب لها وضل الشاني yace ni ina ni ina uwar mu ne abin da na sani kadai shine me san ka ya rabauta insha Allah aljanna me kin ta kuma ya bace insha Allah jahannama Na ce shi ka mu muke san ta eh zan iya ɗauko baitin wannan mawaƙin da ya ce in so ta in ƙara kanka in more kuruci ta faru da shi ba haka ya faɗa ba eh, in so ta in ƙara kanka in more ya ta uwa ce in har ka yadda annabi muhammadu manzo Allah ne sa alaihi sallam to ita uwa ta ce kuma duk wanda yake uwar ce ka san tabbas dan iska ne hmm. to hadisin sa take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam يصوم حتى لا يقول لا يفتر ويفتر حتى لا يقول لا يصوم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل اذن يسيم شيء بذي دينا با ان دينا اذن يسيم شيء بذي اذن دا وما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ تكمل صيام شهر قط الا رمضان وما رايته في شهر اكثر صياما منه في شعبان تسي بنتقى جميع النبي صلى الله عليه وسلم يا اذن شوكا شربا في رمضان كما بنتقى جميع اذن ديوا با irin sha'aban a nan cikin kuwa zai rantsi ya yi azumi uku a cikin wannan wata ah, gaskiya kenan wata ta ce ko ɗaya ma ba ba to da Allah sai mu abin da ya rage na ɗan kwanaki sai mu ɗan tattaro ko to annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yawan azumi a cikin watan sha'aban in gane ko a ah, wa kawo yawon fi sabilillah idan mutum azumtar rana ɗaya don Allah idan kai azumi ɗaya don Allah bu'dun anin nadi ana nesantar da mutum daga azabar Allah daga wuta bi fadlillahi da alalana Allah saboda hadisi na bi sa'id al-khudri hadisi ne muttafaqun ala sihhatihi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yasumu abdun babu wani bawa da zai yi wani azumi yawman na rana daya fi sabilillahi don Allah illa ba'ada Allah bi zalika al-yawma wajhahu 'an Nadi!" sai Allah ya nisantar da fuskansa daga wuta saboda azumin nan saba'ina kharifa malamai sun kai kawo fassarar kharifa wasu ce a tafiyan saba'in wasu ce ko ma menene saba'ina kharifa saba'in ko dangal saba'in ne ai an sha ko ko taku saba'in ne ko ɗani saba'in ne ai da yawa to balle a ce kwana saba'in azumi rana ɗaya shi malamai suke cewa innahu la'alamatun min alamati sa'ada yana daga cikin alama na mutum zai rahoton an tarahu yukthiru siyama kaga mutum yana yawan yin idan ka ga mutum yana jirkita yin azumi alama ne na alama alama ne na rabonka alama ne na ana fara wannan mutum zai yi gaba tashin kyama sai ka ga mutum ne mai yin azumi yana yawan yin azumi in ka ga mutum baya azumi ana santa mu kaɗan duba ba in Allah yana son ka da alkhairi zai sauwaƙe maka duk ayyukan alkhairi zai yana yin azumi kuma shi azumin taɓaruri da kuke kallo riyaba ne training ne wanda kullum zai gudu na minti talatin minti talatin kullum yana yayi na shekara uku ran da gudu ya kama ku za a yi gudun awa ɗaya aka bi ku da gudu wallahi zai tafi lafiya kuma haka ne na'am amma kai iri na da kullum kana kwance sai dai ka cika koshi kai barci ba na mantawa Allah kare ne ne ta mana a kowane shekara da aka yi wani harbi ba aka je na da kula secondary school an shiga makonin je an ji akwai malam Allah ku bani sunan makarantar da yake kwasfam din nan san da jari Allah ya karfa mana asiri an je jajiri aka dinga ranar wa'annan yaron su kai coordinating attack makarantun boko Allah Allah ya san rana manta har sun harbi wata yayar ta rana yayar mai suna ranar sun harbe ta suka je suka haddi mutane ranar suka karɓo su malamai na san ina da yakini akwai malamin da suka fashe a makoni biyu na lalisa malamin da suka zo shi wanda ya hau bango sai suka hau malamin aka kai ta th wallahi gudun da aka yi wallahi daga makoni zuwa bolori kaɗai muka yi daga makoni ne ko muka fita da gudu gudun kwamfalaki ba a tsaya ba sai a bolori wallahi akwai wanda sanadiyan gudun nan ka kai shi kuma shi ne in an kawo ba addini da matsala zai ce ba a addini tare a zai daga ma'akoni zuwa bolori ta gudun gudun da bai yi shi bai yi shi ba ta yi lafiya ba kawai ba kan da kwanta muka yi muka shiga kuma shi muka shiga bolori su amma ya kwanta ba lafiya Allah ka ba mu lafiya babi na tara babu ma na an kaunihi babi da zai magana kan abu kwanaki da aka hana abu lokuta da addini aka hana abincin su a addinin musulunci malam yake cewa wa juma'atun wa sabtu kull wa juma'atun wa sabtu kullun qad muhin an sawmihi munfaridan an ghayrihi كذاك ينهى عن صيام الدهر شرطا بدون فصله بشكره wa juma'atu ranar juma'a wa sabtu da ranar asabar kullum qablu hiya an sauni an hana abincin dukkanin kwanaki biyun nan mun faridan shi shi kadai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mana ka azumci asabar shi kadai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mana ka azumci juma'a shi shi kadai amma in za ka da juma'a a alamis da juma'a ko juma'a asabar za ka iya musamman hankali ka kefan shi ba ka hada shi da kowanne ba to shi ne aka hana malamai mun gane don kwanakin baya kamar shekara ta baya an ta samun maganganu tsakanin malum a kai to in brief in brief ba za ka yi azumin juma'a bai ba ba za ka yi juma'a asabar bai ba amma da ka iya yin alamis juma'a juma'a asabar ko kuma asabar lahadi wannan da ka iya yi mun gane ko mun ji ɗaya idan kuma azumi ne kamar ya arafa kamar ya adura ko wani abu sai ya faɗo a wannan ranan ya faɗo a wannan ranan da ka yi azumi ka duk da akwai malamai kamar sunan nasu din albani shi yana ganin cewa ko da azumi ne na dalili ya faɗo ranar kuma ko ranar asabar da za ka yi ba domin zance mafi inganci na ka yi na gane ku Allah ya saka mana da alkhairi shi ijtihadin sa ne shi aka fahimtar sansa. kuma ya kai matsayin ijtihadin an gane ku kazaka kuma haka nan yunha ana hanawa an kiyami jahili an hana mutum ya yi shekara ɗaya yana azumi wannan ba su kai zuwa kamar mun tsaya ba wanda wani za ku ja hankalin kowa da hankalin su zai bar kan abin da muke mutum ya azumci shekara mutum ya sa abin ba ya cewa an hana mu. ya yi sallah biduni fasu yi da ba tare da ya raba tsakaninku da ranar da baki ke ba a ce yau azumi gobe azumi satin nan duka azumi this month duka azumi na hada da watan gobe azumi har ramadan ya zagayo ina azumi ranan sallah ma azumi a an hana wannan dole sai akwai a tsakanin su saboda hadisai kamar hadisin juwailiya bin filhari matar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam annabi ya shigo gidanta tana azumi ranar juma'a ce mata a sun jiya kin tace ce a ta sumi na gadan gobe za ki ta ce la sai ce fa su ki ci abinci ne ko dangane da azumin shekara kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la fa man man abad duk wanda yayi azumi ba yankewa bai azumi ba wahalan banza ya sha ba shi da lada lamin ko na'am zai shiga karkashin rubasahin mai faɗahu mai sauri ila ruwa wal'amash banda bakin yunwa da bakin shi ba shi da ladan komai Allah madaukakin sarki ya gafarta mana malamin sai ya ce ka kaza an istiqda bi shahri sawmi bi sawmihi yawmayn aw bi yawmin yace haka nan an istiqbal shahri sawmi mutum ya rigayi ko ya tari taron watan ramadan watan yin azumi bi ne kamar gobe azumi sai ka ce tun da gobe ramadan bari in oyoyo ramadan yau in yi azumi an gane ko ko kuma jibi ramadan sai in ɗauki yau ne in ɗauki yau da gobe jibi sai in tashi da ramadan sai in ce to oyoyo ramadan ne shine malam yace bi saumihi yawmayn mutum ya azumci kwanaki biyu aw bi yawmi ko ya azumi rana daya yana tarbar ramadan ba a karan shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda malam ya kawo a baiti gaba idan kana da wani azumi da ka saba yi kamar litinin da alamis ka saba yi yau litinin gobe talata ramadan to da ka yi azumi ka wannan ba tarar ramadan ba ne al'adar ka ne da ka saba sunnar ka ne wannan shi yasa yace illa idza wafaqa yawman kana ya'tabu sawmahu fala nukrana sai dai idan ya yi dace da wata rana da mutum ya ɗabi'antu da azumtar wannan ranar to fala nukrana ba a kimar wannan ba za a ce aiki ba ba za a ce kayi munkari ba ba za a ce kamo da abinci ba mafhum shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين كركر غني رمضان كترتيتا da azumin rana kwanaki biyu ko rana ɗaya illa an ya kuna saunin ya sunuhu rajulun sai dai ko wani azumi da mutum ya saba yi fal ya sun zalika da yanko ya ko kuma misali ana jin ka azumin rana ɗaya azumi ɗaya na bara to gobe ramadan sai kai mubadara yau kace kai bari in yi tsira sai sai kamar da ta muka faɗa akwai malaman da suka tafi kan cewa in har ramadan ya zagayo ana jin kamar shi to sai ka yi azumin kuma ka ciya ko haka ne kuma na ce muku nima a kai nake saboda kwanci ne da za ka ma Allah ya kanci Allah yana jin ka bashi shekara ɗaya ba ka biya shi ba kai kuma kana jin shauka ne kuɗi duk inda ka zauna malam shaukar ya ci kuɗi na ni ba na yana dojin ina mutanen mu da Allah madaukakin sarki ya samu dace malam ya ci gaba da cewa wa sawmu lil aidaini anhu qad ata nahyun kada tashriku nafsan sabata illa li faqidin da mistamattu'i fa sawmuha rukhsa fidyatin sa'i malam ya ce wa sawmu da yin azumi lil aidaini a ranakun idi qad ata nahyun هل يعلو أحد النهي الصريح يعلو دمنا لدى أبنك قالك ببدا كرما نلن يدنا أبو حديث حديث أيضا الخضري يشي النبي أنا النبي أنا النبي أنا نعم. رانا a yi kokari a ba'amman da ranar da ma ya sha ne kana da duk abin da kake so shefa in ka gayyace ni gidanku kar ka gayyace ni ranar sallah wai in zo kana kawo ruwa da dabino a ka ɗauki ake ajewa a samo dan namu a ka a kai in zai yi ma a samo kafin nan wata yarinya ta ce da na ka kazan su gaban billahi wa hum dace da ina san irin wannan an gane ko yawwa kabar ko haka ayyamu tashriq a cikin maza wa zai faɗa mana yaushe ne ayyamu tashriq wala likiya ne yake kullum in ana magana irin haka sai ya ce mun ya tuna lokaci da yake kallon fim a irin wannan lokacin ne sai ka dace sannan to kuma ina ga mun sai ba su da ayyamu tashriq لا حول ولا قوة إلا بالله شو كان أنا ما تنكو كربيتو لا أظن أن نساو قوامون على الرجال كنا كربيتو أيام التشريك نعم أكوكا مبا كفاني بزاني وكفاني أيام يا عمدا أيام التشريك دم برم أو شاء لا شاء بيرو شاء أكو sha ɗaya sha biyu da sha uku na'am maganin ke yana kan hanya na'am nawan wata na hijja ɗan ba ki naira goma na tashi insha Allah nassan sabata in an ce ayyamu tashrik ne kwanakin da ake wa annan kabar bazan da ba ana ne ne Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar wa lillahi alhamd to kwanakin sune ayyamu tashrik gobe na ba ku sani ba ngar mu illa li faqid jami tamattu sai dai mace da ta rasa wato ba ta ga jinin ta ba kuma tana tamattu fa sawmuha rukhsa to ita an mata rangwame na tayi azumi a wannan lokaci gane ku fidyakun ya zamo fidya ke nan ma abin da ta rasa sa'i saboda haka ka kiyaye eh, akwai hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisin sa'id ibn abi waqas yake cewa a amarani Nabi sallallahu alaihi wa sallama an yi ayyama minan annabi yace a ranar mina in ihu faɗa in ce musu yi ayyama aklin wa shurbin wannan kwanaki ne na ciye-ciye da shaye-shaye a ci a sha a more wala masu ha kuma babu azumi a wannan ranar ranar arafa ranar yanka da kuma kwanaki na kashirye ina ne ku يوم عرفة ويوم النهر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام حتى يلو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عقبة بن عامر يجي رانا عرفة رانا الليا دا أيام التشريق عيد مني وهي أيام أكل وشرب saboda haka kwanaki ne na ciye-ciye da shaye-shaye ko da fara kuma gidan mu kaza abin nan malam tuwo ake ci rana Allah ya dakar da mu to sai babu na karshe Ah, malam to kafan kun san babarbare ne yake to malam ka san shaye shaye ne ba shaye shaye na kwaya ba don Allah shaye shaye na su na su falsa da su na ne ku babi na karshe insha Allah babul ba. babi da zai magana akan itikaf in an ce al itikaf ma'anan shi luzumu shay shi abu kar ka rabu da shi sai a ce ka yi ittifaqi mun gane ko malamin ke cewa ma'anar shi a shari'a kenan ma'anar shi ma'anar shi a lugha kenan mun gane ko amma ma'anar shi a shari'a shar'an luzumul muslimul aqil ولو مميزا مسجدا لطاعة الله على صفة مخصوصة mutum musulmi ne hankali ya zulubci masallaci da wata suffa sananna mutum ya luzumci masallaci ba zai batta ba an gane ko mutum ya luzumci masallaci ba zai fita daga cikinta ba kuma ba mahaukaci ba mai hankali ko musulmi babba mai hankali kuma ya zauna a masallacin nan ne ba don komai ba sai don ya yi aiki na ɗa'a sai don ya yi aiki na biyayya ga Allah maɗaukakin sarki hmm? kuma ya kasu kashi biyu akwai na wajibi akwai na sunna na wajibi zai zama wajibi ne idan mutum yayi yi bakance kai alkawari akan cewa za ka zauna a masallaci ka bauta ma Allah na kwanaki kaza zan yi itikafi na kwanaki kaza to a nan dole tuffa ma na mu'minai yuquna bin nazri wa yakhafuna yawman kana shabuhu mustaqira akwai kuma na sunna shine kawai kana zaune sai ka ce kai bari shiga yin itikafi kuma malamai bari in faɗa muku da Allah itikafi ba sai a Ramadan ba ka san al'ummar mu ke in ba a Ramadan ba ba a itikafi ba a Ramadan kaɗai ba ana itikafi har a wajen watan Ramadan yani ko سيدنا عمر في من أجايلية في إيكاج الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم من كبر ديكا شكا ديكا شكا تقول أي شيء تاعان أي شيء تاعان ما لن شيء يشرع الاكتساب في المساجد في أي وقت ولأي مسجد إلا إذا أدخل فيها الجمعة فالجامع اشتراكه كي لا يدع yake yushra'u an san an yi kitab yin kitabi fil masajidi a ya fi ayi waqtin a kowane lokaci wa bi ayi masjidin kuma a kowane irin masallaci ko a masallacin kofan gidan ku da ku iya yin kitabi to amma fa sarari, sarafi akwai lokacin da ba zai yi kai itikafi a masallacin kofan gidan ku ba yaushe idza adkhala fiha al-jumu'ah idan juma'a ka shiga cikin kwanakin kafin ka ba za ka bar masallacin da kake kafin ka ce za ka je masallacin juma'a saboda haka ka zauna a masallaci yasa malamin malikiya suka ce sharadi na shi ne sai shi a masallacin juma'a suka ce in ba a masallacin juma'a ba ma kel an gane ko saboda ba a son ka da ana son ka mutunci masallaci ne to amma akwai dalilai na dole da ka iya sa mutum ya fita bar masallaci ko da yana itikafi kamar yadda zai zo a nan gaba insha Allah baldan ushtirabihi malam ce, daga cikin sharɗan da ana son mutum ya nazarci masallaci ya kai la ya da'a saboda kar ya bar abin da ya zauna da shi a masallacin kar ya bar wannan itikafi da yake yi ya fito su saboda haka an ce masallacin juma'a ne kawai saboda ba a son fitan nan kun gane ko ka san malikiya ne da na faɗa muku muna da ka'ida na fadin dariya duk abin da zai kai ga barna ba a son shi kai ma Allah alƙawarin yi alƙawarin zan yi zan yi hijira kai na kwana uku sai ka shiga ran asabar ran ran ranar laraba alhani ranar juma'a kawai sai ka fita ka je masallacin juma'a ka dawo sai aka ce maka to ka ji sabu ba karamin mai imani ba ne, wani zai ce wallahi ba wannan وليس فيه الصوم شرطا بل ورد بالليل والنهار نص يعتمد لكنه في رمضان آكدوا لا سيما العشر الأواخر اجتهدوا فيها بجد واجتهاد في العمل لكي بذا تنال غاية الأمل ما نيجي وليس فيه الصوم شرطا باشرة بني ba ne a ce itikafi bal rada bil layli wan nahari abin da ya zo ma shi ne ana iskafi da rai ana iskafi da rana nafsun nafsi ne kuma yu'tamadu wanda ana iya dogara da shi shi yasa malamai zan zance mafi inganci kana iya kafin awa daya kana iya itikafi awa daya na zo itikafi awa daya awa ɗayan nan ba matanka ba yaranka ba waye daga kai sai Allah kuma bari faɗa muku wani sirri in itikafi guda nawa wallahi in har itikafi kai ne kyau ka cika sharuɗar itikafi dukkan da ka fito da itikafi wallahi kai da kanka sai ka ji cewa kawai zuciyar ma daban da na samu zuciya wallahi wallahi kuma su sani da turu ba ba ai ba raba mun itikafi ba amma wallahi last itikafi da nayi wallahi a abubuwa da na roƙa na roƙi Allah abu guda goma sha ɗaya guda ɗaya ne mai shiga wallahi goma duka dan zama na yi na rubuta rubuce na karanta su Allah ina son kaza ina son kaza ina son kaza ina son kaza Allah ka mun wallahi duka haka ba ɗaya ne bai bani ba wannan ɗayan da bai bani ba kuma na ji daɗi da bai bani ba saboda shi ne alkhairi a gare ni saboda ka'idan wa ata an takrahu shay'an wa khairul lakum wa ata an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum ne yasa Allah ya'lam wa antum la ta'lamun Allah madaukakin sarki ya da mu Lakin lakinnahu fi ramadana amma fa akadu ya fi tabbatuwa da ramadana a cikin wata ramadana lafiya ma musamman ma al'ashirin awakhir kwanaki goma na ƙarshe hajja saboda haka ka taji ka yi ƙoƙari ka yi ƙoƙari kwanaki goma ƙarshen nan mutum ya fiha a cikin bijiddin da dagewa wajen jihadin da ƙoƙarin fil'amal wajen yin ayyuka na alkhairi in mutum ya shiga itika sallah karatun qur'ani da sauran ambato na Allah da mutum zai iya kuma ba a hana kai bacci ba sun gane wayannan mutum zai iya yi bi za ta nalu Yake saboda da yin aiki na alkhairi ta nalu mutum yake rukan gayatan amali makurar fatarsa ne makurar fatar mu aljanna aljanna man amila salihan min zakari aw insa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu ayatan tayyiba wa nadhiyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun itikafi a nan sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo a hadisi hadisi da kudari ya kasance ne yana yin itikafi a kwanaki goma tsakiya na ramadan sai wata shekara annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya yi umarni cewa a zo a ci gaba a yi kwanaki goma na ƙarshe me yasa saboda a kwanaki goma na ƙarshe ya kunshi lailatul qadr kai da kake cikin masallaci kan yi itikafi ka fi ganin sun cikin wannan malam ko na shi yasa malam bari ba ku shawara wai karka yadda wai kana neman wani abu a kun Allah wai kana jiran kwanaki goma karshe wai wai wai sai sarai ashirin da bakwai wallahi nan kai fita in in shekarar nan bai zo a ashirin da bakwai ba maganar Allah ka shafa duka kalamin mazika Allah shauka ne an barazana wallahi akwai wacce ta ce mu ba ni sakewa haka ma ba ka gani ta gaske kare da wata Eh, mala ni dole sai kun zo kun ni eh, eh, wallahi gar da ai ni ramadan nake jira a raina na yi dariya mutumin da mutumin da ah, ya ce yanzu zai yanzu zai yi yanzu mu a hanyar muka ni ƙaramin Allah ya shirye mu ba Allah ya shirye mu ba Allah ya shirye mu dan al'amarin mu kuma Allah wallahi ba wanda yake kai iya ba akwai hadisin na na Aisha ta ce cewa kana ya akasifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashra al-akhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance na itikafi a kwanaki goma na watan Ramadan har Allah madaukakin sarki ya karfi kwan ya karbi rayuwarsa sun ta kafa azuwa da hunin ba bayan nan kuma sai matansa su ma su kai itikafi bayan baya eh, hatta an samu nan na wannan wanda suka ga annabu za su zuwa kan yake kulo yake mata ta ce an itikafi yake eh. kai malam wani soyayya sai ta gidan manzon Allah iya ita kafi ma na Aisha tana wanke mar gashi tana marko la kai la kai eh. to malam sai yace wa ma li hajjin khurujun anhu illa li amrin laysa buddu minhu وسن من بعد صلاة الفجر دخوله في اتكاف الفجر قال وما لعاتب shi mai yin itikafi ba shi da dama na urudin anhu ai urudin anil masjid ba shi da dama na fita daga masallaci illa li amri sai dan wani al'amari da la budda minhu ba makawa sai an yi shi kana itikafi a masallaci sai ba haya ya matsayi ka za a je ka zauna ne ka gunze. ba za ka gunze ba malam fita da gudu ka je toilet ba abinci mai abinci na tsallakin kwalta da a ce kawai ka zauna ne kai ga ka Allah musu ka zauna ka wuni da azumi kuma da daddare a ce kana yi tsari ba za ka fita ba ai sai mutu ai sai dai ka ga mutum yana ta fiki fiki da ido mala'ikun mutuwa suna so su zo su roƙe shi saboda bai ci abinci ba yunwa yana kashe mutum Allah ka raba mu da yunwa Allah ko za mu yi ka sa ba yunwa ne zai kashe mu ba ai mutuwa wulatanci ne yunwa ya kashe ka Allah ka sa mu mutu muna koshe da gayu suka ce ina wani ilori Allah ya samu musu da imani Allah ya samu musu da imani to ko kuma misali kamar yadda annabi ya sarka matan shi kana da aure matan ka ta zo dan zuwa ka kwana biyu ba ta gani ka mutum wallahi ne ne an yi sai in ka dai ba ka dai rasa kuma ki ko ta hau babu ko ko kuma ko kuma kai ne kwana biyu tana masallaci tana yi tikaki aka zo ka sai ka zo ka dafa biyu ka kusa tada gobara to ba laifi ba laifi in ka zo ka ce masa gaskiya Allah ya miki albarka sai yanzu na gane cewa lalle kina kokari to sai ka sarrafo ka wannan ba matsala insha Allah ni gane ko wa sunna kuma an ta cewa shiga itikafi min ba'di salatil fajr ana yin shi bayan sallar asubahi shi yasa malam yake dukuli in dukulahu fil itikafi shi ta itikafi gane ko nune ka gane ko ka gane saboda hadisin ya gane saboda hadisin hadisi na na na na na na na Aisha da Urwa ibn Amra daga Urwa ibn Amra ke cewa na na Aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ma niko min kanshi wanke maka kuma annabi fa alaihi sallama a wannan lokaci yana itikafi a to akwai wasu abubuwa da muke nake son mu ɗauko daga nan cikin al'afnanun nabiya wasu abubuwa ne masu muhimmanci na farko shi ne yi yana da rukunai kuma yana da sharuɗa kuma yana da abubuwa da suke lalata shi rukunai na itikafi abubuwa ne guda biyu na farko shi ne niyya kamar duk wani ibada ya zama kayi da niyya saboda duk abin da aka yi ba niyya ba shi da mazauni a jini musulunci ko kawai ba ka yi niyyan azumi ba ka wuni ba ka komai ba ka sha komai ba azumi kana da lada malam kawai ka sha zuwan ka ne ko Allah Allah zai taimake ka mun ka ji yunwa kamar masu yin sulimin din nan kawai yarinya sai ta farka ba ta kawai ba sun samu har magaraba Wani ne wani ta yi kila ne tana son ka kan ne muguwa Allah ya yi cika kuwa ce ko ba mana ai kuma da bidan da Allah ya yi to an ne ko abu na biyu kuma shine zama a cikin masallaci an gane ko na'am kai hatta zuwa da matar ka Allah ya ce wala ku ba shi ruhunna wa antum hasibuna gane ko to abu na biyu kuma da nake son musani daga cikin sharuɗa ya zamo ana son mutum ya zamo mu bane yana iya bambance ibada da al'ada idan har mutum baya iya bambance tsakanin ibada da al'ada to nan ma fitashin shi akwai kura mun gane ko kuma mutum ana so mutum ya zamo yana da ƙarfi sharadi ne mutum ya al'ada ba sa yi mutum ya jinin jiki ba sa yi mafi aha ana son mutum ya yi yana da ƙarfi to amma idan kana cikin itikafi kawai ka kwanta barci sai kai mafarki ko wani abu to wannan kawai ba za a so baka da tsarki ba bukatan abin da ake so shine kawai ka je kai wanka a irin wannan yanayi wallahi ko gidan ku da ka iya zuwa ka je kai wanka ka dawo kai yana da lafiya idan ba gurin wanka ce mun gane ko saboda ma ja'ala alaikum fi dini haraj mafu sai kuma a a abu na biyu malamai sun ta ce ku ta akwai wanda suka ce littafi dole sai an yi kwana ciki amma wallahi magana mafi inganci da malamai suka radda shi ne wallahi ko na awa ɗaya za ka yi ko na minti talatin za ka yi kitabi bukatan shi ne ka zauna a cikin masallacin da ka kai Allah kake ranka Allah kan kake nufa da shi komen ka a lokacin kana ne this time is for you ya Allah I am doing nothing else except ibada kawai a'malu fa'at Ba ko to sai kuma akwai wasu ladubba da ake so mutum ya wani zuciya idan yana da lissafi ana son mutum ya zamo yana da yawan zikiri hailala hamdala haukala da sauransu tabbara da tuba da istighfari mutanen mu yanzu in sun fita sun shiga mutum zai shiga itikafi malam sai ka gan shi kawai ya nade a cikin fila a cikin masallaci ko ta haraba wallahi tallahi shi ne na shigo addu'a nake ta dubawa Allah ya bar mu tare da munafiki kai kai abu amma na kawai ba a kari ba ka jira Allah ya amsa ko ba haka bane ka wani fa yana intifati wannan shi ne wani kariya ba dan rahamar Allah ba saboda karyan shi nan ba za a yi ruwan sama in eh, akwai masu zuwa da rediyo zai kama bbc in yi bbc ta fi ainihin bbc a cikin kana bbc ta fi kana neman bbc a kan mama ala dan ana son mutum ya lizumci ayyuka ne na ibada ayyuka na fa'a haka zalika ba laifi ana tasiri ka zo ka saurara kuma ba laifi a kafa magani na ilimi wanda mu al'adar mu a garin nan wallahi ko ce da muna waya da kai na cewa duk karatu suka na zan rusa saboda ramadan ba wallahi bayan mun gama waya da kai a kone da muke tare da shi a mashin lokacin ya ce mun ya za a fasa karatu shi sauran karatu sukan ba a karatu ba ne da ne kaɗai musulunci gaskiya ne kuma maganar shi sai kama raina malam duk karatuttuka za mu ci gaba litinin talata za mu yi lamiyar ibn muwardin mu tsakanin magariba da isha litinin za mu yi afdalu bayan isha awa ɗaya talata za mu yi nahau awa ɗaya bayan isha ranar laraba za mu yi kasidatul hadiyya mu na hafizul hakami tsakanin magariba da isha bayan nan kuma za mu zamu ina ga maybe mu sake dora da warjin rani wasu kuma warjin mu ko kuma kwanta ya bacci asabar da lahadi za mu ci gaba da karatu tukan mu da muka saba duk abu karatu ba zai tsaya ba alamin da juma'an mu za mu ci gaba da karatu mu na na muwaffa malik da da da da da hidayatul komai zai ci gaba kawai karkari maybe mu dawo da karatun dare da rana ba za a fasa ba za a ci gaba insha Allah saboda haka ba laifi bane a ci gaba da karatu addini ka je kaka saurari ana nasiha ko wani abu ba laifi bane haka zalika kuma ana son mutum ya yawaita yin nawafi gane ko eh, kuma kamar yadda na faɗa muku mutum zai iya fita ya rasa matan shi in ta zo kamar yadda ya zo a hadisin na na fasu ya ce ko na na fasu ya ce ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito zai raka ta wasu suka gan shi ce za su noke annabi ya ce ku zo ku zo ku zo mata ta ce ta biya suka ce abaya rasulullah ai ba mu yi tunanin kai da mata kawa sai ya ce a'a inna shaytana yajri fi ibn adam majrat dami shaytan yana bi duk wani magudana na jini a cikin mutum ya yi gudana nan kuma ba laifi bane matanka ka zo ta dan ma kum da sauransu ba laifi bane ka yi bacci kana hali na yi kafin insha Allah za mu tsaya a wannan gaba ƙarshen littafin kenan karshen abin da muka ɗauka saboda littafin ba dukkan shi muka ɗauka ba kitabu siyam kadai muka ɗauka shi kuma ya fara tun daga kitabu sahara in Allah mana tsayin rai za mu ci gaba da shirya irin wannan daura lokaci zuwa lokaci ban sani ba ga nan manyan mu nan za sai an zauna yin shawara da su a za mu na ɗauko wasu littattafai daban ne ko kuma za mu ɗauki shi kuma ne mu dinga ɗauko bangare bangaren ci a yanzu a ce kama a ɗauko kitabun faharar shi a yi a ɗauko kitabun sala'in shi a yi da mun kitabun siyam sai mun dumping ba su kitabun zaka mu dudu ba insha Allah zai yanda shawara ya zauna za ku ga ilan a ku za ku ga ilan ta kafofin sadarwa insha Allah ina mana addu'a na daidai da muka faɗa Allah madaukakin sarki ya ba mu lada ya samu kare a cikin lada kuskure kuma da na yi kuɗin harshe dama almajiri ne ina roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ina muku addu'a Allah madaukakin sarki albarkaci rayuwanku Allah ya muku albarka ga baki ɗayanku Allah ya tara mu a cikin gidan aljannarsa Allah kuma ya da mu cikin watan Ramadana da imani a daidai gaban nan nan ce subhanahu Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh